يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا a ranar da mala'ika Jibrilu da sauran mala'iku za su tsaya sahu-sahu kuma ba za su yi maganar ceton wani ba, sai wanda Allah mai rahama ya ba da izini a cece shi, kuma ya faɗi magana ta daidai kamar kalmar shahada.